sai ka rasa me za ka yi hamman za ka yi ko kuma tari za ka yi ne yau ba alhamdulillah ni fa wasa wasa waka a cire wannan lockdown din na ga wannan nawa darakta ya bani Allah sarki haba ni na san da wasu a safa safe a ita yawa. <laughs> Allah alhamdulillah ai ba da ni tunda nake na taba samun daga fitowa a ce a rana ka samu dubu nawa ha alhamdulillah mu wannan look <laughs> Allah kan yi bature na yana kwanan nan ma samu zan yi a haɗa min gidan mai <laughs> dan mai nake so a haɗa mai ai akwai wata Allah na gode ma ɗaya biyu uku hudu <laughs> biyar shida bakwai alhamdulillah ai mu ana haka ba maganar cire lockdown din nan yawwa masha Allah shi ne magana gaga magana a daidaita ba tun ba ni da 'yan canji sai dai yi 'yan dabaru raka ga <laughs> malam don girman manzan Allah don Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banda ko sisi kurna zani kawa manzan Allah ka ɗauke ni yadda Allah ya rufa ma asiri ya sama ma wannan abin karfan nasara kawa Muhammadar Rasulullahi ka ɗauke ni to ba damuwa tunda ka haɗa ni da Allah yawwa babu komai wallahi naira ɗaya ban da ita to shigo ko za ka caje ni ma wallahi naira ɗaya da ina da ita me zai sa bismillah shigo alhamdulillah malam sannu nufa barka dai kai kuna kuna kuna kuna kuna kuna kwashe kudin mutane ka duba ba Allah ne zigi zina ci a jikin shi <laughs> wallahi cin mutunci zaka kenan a'a ba magana cin mutunci ba ne to in banda cin mutunci ka zo ka roki mutum bawan Allah kuma ka zo ka dinga shagi zana ce a jikina wato mu mu barayin gwamnati ko to ka duba ka ga wannan rigar wannan na gaje ta gun kakana eh. wannan hiramun a gun mahaifina na gaje shi amma ni ban samu damar canjawa ba kai ga ka da ƙananan shekaru a ce yan kwanaki ka za ka kaɗe shi fa za ka kaɗe shi gaban ka kai? ka ci gaba da tafiya yawwa wannan mutanen naira ɗaya kwandala a nini sisi ban da shi shekaru na ana tsaye da kai ana tsaye da kai ya dai sau <laughs> yan sanda ne bai su a hankali a hawa zai wancan ne hawa zai to ga wannan wani ha fara <laughs> sai ka dan maza ba ka dan nan abun nan gaban jackson zan sauka to bismillah shigo shigo mutum shigo mutum malam dan maza mana ka zo ka yi ba keke a to haka ne ka wannan malamin siyasa ne ka tsaye da gemu ga ka uwa na Allah wallahi yadda aka yi malamin siyasa ne kai waye malamin siyasa kai din kai ka barawa gwamnati shi kuma barawan malamin siyasa ni ne barawan gwamnati shi kuma barawan siyasa malamin siyasa a'a to ka duba fa shi ma ka gani da gani sabo ne wannan kayan da ya saka ki irin wani fa su ne fa barayin fa kai an hau a daidaita sahu ana tafiya shiru ake ayi addu'ar Allah ya sauke mu lafiya amma ka zo ka ishe mu da surutu ga haka man malami to ya za ya mutum a ce aro ba shi da shi ko kwandala ba na magani a ce a ce shi ke nan a ce wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah iya mana Allah iya mana a ce garin nan ka kai me ka ga shekara saba'in da wani abu amma naira dubu sai ta gagare shi naira ɗaya ban da ita wallahi ba ka sana'a ne wace tsohon ba san ka san akwai wani shugaba eh. ya ce idan ka zo Kano yaro karami za ka same shi da miliyoyi eh. kaga bakin ciki to ina ji irin jinin sa ne dan ne shi ah, oh, yaro karami ya zauna da miliyan ɗaya abin da wani ya ce kenan a Kano Allah Allah Allah ai saboda ka san su dun masu sana'a to da ba nan mutum ba yankan kai zai yi ba ko kuma ya rinka harkar nan ta zungure zungure eh, in ka zo daidai nan zan sauka zan sauka to ba ka sauka ko ba hutawa billahi lazi gwanda Allah ya saka sauka sai an jima mm-hmm. yawwa ha gida nawa ne kudin naka 150 150 eh kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me faru me faru me gida an sutale ne wallahi bai da ko sisi ya ah, a ah, to ta je ah, ba wanda ya fita ya in hau da kudi na nan ba wanda ya fita malam eh, kai eh, ko dai ka sha kwaya ne ina ganin ah, ka kaga kaga kaga mm. kai da baka da ko sisi ne abin damuwa a fita ko a caji kai da kawo alfarma malam kowa ya fito taimakon ka akai kai ne ruwanka baka da ko sisi na san bai da kuɗi ne kawai ya hau nawa ne kuɗin nawa ne 150 ne ni ɗari da sa ɗari da hamsin zai bani. Kai nawa kuɗin ka ba dubu bakwai ba? Dubu bakwai ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya abin ta da hankali baka <laughs> kuma ba ga ga hanyar na fita inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ku hu wali dala ka targa mu je to kai Allah naka dubu bakwai ne <laughs> in nono ne akwai yan dubu ɗaya ɗaya guda shida eh. akwai yan ɗari biyar guda ɗaya eh. akwai yan ɗari biyu guda biyu eh. sai yan naira ɗari guda ɗaya sau caje shi shi na wallahi Allah ya ke nan gida na zafowa eh ba abu bane na ɓata lokaci eh in ka yana hannun su a ba su in kuma wannan ne alkaɗaya a caji ko ina taɓa san kalar daudarsa shege nake dole ki dole ku ne kawai ba shi ma nan ƙara sa ƙasa ko a a kowa da y'a caji shi malam ne maka ma mutum ba za a caji a a ba ta shi za a fara ko kanka za a fara nawa ne kudin nata sai ka fara hawa bari ki dubu bakwai ban ba wannan zai Thank <laughs> an gama da ga naira dubu bakwai a wannan marar a'a to ai ni aka ko ke kai an da koshi ni aka ko da yana kaza da ka wuce duwa aljihu ya mana ma da Allah da Allah babu to dubu lokaci dubu bakwai dubu bakwai nawa ne wannan bakwai eh. wallahi na rantse ba da duk masallatan saudiya wallahi na wani wallahi na wani wallahi bawan Allah dan girman Allah kanka irga mun kuɗi kanka irga mun kuɗi shi kenan shi kenan a ah! uku hudu biyar

kaga sabida ba tabbacin kudin shi bane ba naira dari fa ka ce bayar bawon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kai dai zani ah, na canne ba ne katon banza. Ba ah, ba. <laughs> malam don girman manzan Allah don Muhammadan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banda ko sisi ka duba fa shi ba ka gani da gani sabo ne wannan kayan da ya saka ki irin wani fa su ne fa Ibrahim fa